A cibiyar koyon aikin hannu ta birnin Gaure kowace safiya bisa niyya guda ce malaman da suka kware kan aikin su suke faɗika tashin koyar da ilimin su ga matasan da ke koyon aikin hannu bisa niyyar iya wani aiki kamar ɗinki, aikin katako ko karfe, gyaran motoci ko aikin karkara bisa ga abin da muka ambato. A cewar darakta Bubakar Abdu. A da mun gano ba matasa saboda rashin aikin yi, amma tun lokacin buɗe wannan cibiyar mun gano kasancewar matasa kuma gunduma al'umma tana amfana da matasa. Idan yawancin matasa sun zo da yawa dalili shine waɗanda suka gabace su a cibiyar sun nuna cewa nasara tana tare da ƙoƙari. Misalin Abdulkadiri wani matashi da ke koyon aiki mai shekaru goma sha shida da haihuwa. Na zo koyo ne ina son na amfana da dukkan al'umma. Na taɓa ganin wanda ya koya abin ya amfane shi kamar bube wanda daga baya ne abin ya shiga raina nake koyon sude. Uwaye sun bayyana jin daɗin su ganin ɗiyansu cikin gajeren lokaci sun koya aiki. Misalin Madan Aisa Nuhu da aka fi sani da Bahaushe, ma'aifiyar wata maɗinkiya da ke ƙarshen horo. Aikin mun gode ma Allah, kuma Allah ya ƙara mana godiya. Aikin da ta koya ta iya, alhamdulillah, ta yi umfani kwarai ciki mu duka mun samu umfani ciki. Kuma uwayen ɗiya su bar barin ɗiyansu suna yawo cikin gari, ta yi a kai su can a biya musu su koyi aiki. Aikin hannu, wallahi bai taɓe mutum. Yanda kai aikin hannu duka kana jin daɗi, ko baka aikin gwamnati ba wallahi kana jin daɗi. Ga malaman da ke koyarwa babbar matsalar da suke cin karo da ita ita ce ta rashin kayayyaki. A yanzu idan ba da tallafin Swiss Contact ba da ba su cimma waɗannan nasarori duk da cewa kowane malami na sanya kayayyakin aikinsa ga cibiyar Wallahi sandai. Wallahi matsalolin da muke fuskanta dai shine na rashin kayan aiki, inda wanda yake da ɗan ƙarfi ne yake kawo kayan da muke aiki da su. Wallahi Swiss Contact eh, ta kawo muna sauƙi. Tun lokacin da cibiyar CFM ta fara aikin aljihunmu ne muke yin komai, amma yanzu duka waɗannan kayan aikin mu ne. Darakta ma ya ɗauki bashi domin sakawa a cikin makarantar. Cibiyar horon aikin hannu ta birnin Gaure na kasancewa muhimmin makami ga matasa na gundumar kuma wata hanyar makomarsu mai kyau.